أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إن الحمد لله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لا شك أن الله تعالى منح الإنسان نعما عظيمة ومن أعظمها بعد الإسلام نعمة النطق باللسان وهذا اللسان سلاح ذو حدين فإن استخدم في طاعة الله تعالى قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم كان هذا هو المطلوب من كل مسلم وكان هذا شكرا لله على هذه النعمة وإن استخدم في طاعة الشيطان وتفريق جماعة المسلمين والكذب وقول الزور والغيبة والنميمة وانتهاك أعراض المسلمين وغير ذلك مما حرمه الله ورسوله كان هذا هو المحرم على كل مسلم فعله وكان كفرانا لهذه النعمة العظيمة وفي اللسان آفتان عظيمتان آفة الكلام الباطل وآفة السكوت عن الحق فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله ورسوله والساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله مراء مباهن إلا إذا خاف على نفسه القتل ونحوه وأكثر الناس منحرفون في كلامهم وسكوتهم بين هذين النوعين وأهل الوسط كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليه النفع وآفة اللسان عباد الله من أخطر الآفات على الإنسان لأن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ومع ذلك يصعب عليه التحفظ والاحتراز من حركة لسانه حتى إنك لترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل في النار بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب أو يهوي بها في النار سبعين خريفا وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش وعن الظلم ولسانه يقطع ويفضح في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن أعظم آفات اللسان الغيبة وهي كما قال النووي ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو في صوبه أو حركته أو طلاقته أو ابوسته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة أو بالرمز فالغيبة لا تختص باللسان فحيثما أفحمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو بالتعريض أو الفعل أو الإشارة أو الغمز أو اللمز أو الكتابة وكذلك سائر ما يتوصل به إلى المقصود كأن يمشي مشية أو يعمل عملا مثل ما يعمل فهو غيبة بل هو أعظم من الغيبة لأنه أعظم وأبلغ في التفسيق والتفهيم الله عز وجل قد حرم الغيبة وشدد النسير على فائلها لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ويل لكل همزة لمزة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن أبي هذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تشير إلى أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قالت وحكيت له إنسانا قال ما أحب أن حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظهار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم عباد الله إن من الغيبة ما حرمه الله وهو أكثر ما يقع فيه الناس ومنه ما يباح لأعذار معينة وقد ذكر الإمام النووي منها ستة منها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى القاضي أو إلى السلطان أو غيرهما ممن له ولاية وهناك سيكون ظلم لفلان فلان أو فعل بفلان كذا والثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيجوز أن يقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عن ذلك ومن ذلك الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو ظلمني أبي أو أخي بكذا فهل له ذلك والأمر الرابع حيث يجيز الغيبة وهو محل تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه كجرح المجروحين من الرواه والإخبار بعيب عند المشاورة ومنها أنك إذا رأيت من يشتري شيئا معينا وهو معيب أن تنصحه بأن يتركه أو إذا رأيت متفكرا يتردد إلى فاسق أو مبتدع أن يأخذ عنه علما وخدت عليه ضرره فعليك بنصيحته وببيان حاله قاسما للنصيحة الأمر الخامس أن يكون الرجل مجاهرا بفتحه أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر ومن ذلك التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعرج والأعمش والقصير والأعمى ونحو ذلك فيجوز لك ذكره وقد جمع ذلك أحدهم فقال القلق ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر سبحان الله ومن أشد وأعظم مفاتن اللسان التي يقع فيها بعض الناس القول على الله بغير علم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي رواية لمسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 takin wannan hudu ba shine kama bakinka sanin mu ne gaba ɗaya cewa addinin musulunci addini ne da tsara mana rayuwa ya tsara yadda za mu yi bautar Allah wa abudullah wala tushriku bihi shay'a ya tsara mana zamantakewa wala yaskar ba'dukum لا يسخر قوم من يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب الله تعالى يشد الامل mana dokoki كبان gaban jikinmu har ma yana cewa mu rutsi idanunmu kuma mu kiyaye farjujjukanmu kamar haka ta harshe irin abin za ta yi sanya mata doka yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ce. harshe yana da cikin manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma ɗan adam kuma makami ne ne kai biyu da harshe ake ayyukan alheri kamar zikiri da karatun ƙur'ani da wa'azi makamantansu kuma da shi ake ayyukan shiga wuta kamar yin ƙarya cin naman mutane da yi musu ƙazafi da sauransu harshe yana da ayyuka guda biyu aibi na farko shine faɗin abin da ya dace ba aibi na biyu shine rashin faɗin abin da ya dace furta maganar da ba ta dace ba haɗari ne haka shi ma rashin faɗin abin da ya dace haɗari ne bayin shiru ga faɗin gaskiya malamai sun ce shaidan ne kurma kalilin cikin mutane ke kukuta daga sharrin bakulinsu da yawa mutumin da ke iya barin zalunci shi dai shan giya mai sata mai neman mata amma ka iske yana cin naman mutane da haka ranar alkiyama wasu zai gamu da Allah ga shi da manyan ayyuka na alheri ga tunin lada iyakar ganinsa amma harshensa ya rusa ta kan shi kuma wani zai zo ranar alkiyama ga manyan zunubai sun karan masa ya yi laifuka iri-iri amma harshensa ya rage su da ambaton Allah da karatun alkur'ani musulunci ya karantar da mu cewa Allah yana kula da mu inna rabbaka al-alimir ya karantar da mu cewa duk abin da muke yi ana rubutawa walaqad khalaqna al-insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أبو داود يا رويتو عن السل الشافن ساعة daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan kaga alƙawran mutane sun lalace amanonin su sun sassafce kaga sun yi haka sai ya sarke yatsunsa abdullahi ya ce shi na zabo na siya manzon Allah Allah ya sanya ni in zama fansarka idan an yi haka me zan yi ya ce ka zauna gidanka ka kama harshenka ka yi abin da ka sani kamar wanda kake musu ka kula da kanka ka fita batun mutane ya ku bayan Allah tsare harshe ya fi tsare kuɗi wahala yawan magana na zubar da kwarjini da haiba ga mutum kuma kowa ke sakin bakinsa babu kula wata rana sai harshen nan nasa ya yanke masa wuya kada ka faɗi magana sai ka tabbatar da tana da amfani duk lokacin da faɗin magana ya yi daidai da barinta to gara ka barta ba wata gaba daga cikin jikin ɗan adam wadda ke saurin cike wuta kamar harshe mai bi mata wajen halaka mutum shine al'aura duk wanda ya iya tsare waɗannan abubuwa guda biyu da harshensa da al'aurarsa to ya samu tsira kamar yadda zo a hadisin Salim da Sa'ad radiyallahu an wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wa zai lamunce min abin da ke tsakanin labattansa da wanda ke tsakanin kafafunsa shi kuma in lamunce masa aljanna a ranar alkiyama babu mai baka haushi a cikin da kai kamar harshenka in ka yi wa bakinka linzami tun daga nan duniya to ka huta shi yasa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yake cewa babu abin da ya cancanci zaman kurkuku a cikin talibai kamar harshe ma'azin da jabal radiyallahu an ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace manzo Allah ka gaya min abin da zai shiga cikin aljanna sai manzo Allah yace masa babban abu ne kake tambaya amma fa mai sauki ne ga wanda Allah ya sauwake ma ka bauta ma Allah mai girma kada ka yi masa shirka ka tsayar da sallah safa illa ka ba da zakar dukiyarka sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace maka in gwada maka digon al'amari da ginshikin sa da kololuwar tozon sa digon lamari dai shine musulunci ginshikin sa ko shine sallah sannan kololo tozonsa ita ce jihadi don ɗaukaka kalmar Allah in nuna maka ƙofofin alheri azumi garkuwa ne sadaka tana bice wutar zunubi kamar yadda ruwa ke kashe wuta sallar dare ita ma tana kankare zunubi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, to kana son in faɗa maka abin da ya malin wannan gaba ɗaya ya ce eh da ya mini ya manzon Allah ya ce to ka kane wannan sai ya nuna harshen kansa ma'az ce ya manzo Allah hadda abinda muke faɗi ana kama mu maza Allah ke haɓa ne mu'azu akwai abinda ke kifar da mutum cikin wuta akan fuskarsa ko akan hancinsa kamar yaye yayin bakinsa kamar yaye yayin harshe a cikin bukari da muslim abu huraira ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ya kan furta wata kalma ta yarda Allah shi bai ɗauke ta koli ba amma za ta sa Allah ya ƙara ɗaukaka darajojinsa wani mutum kuma ya kan furta wata kalma mai fusatar da Allah shi bai ɗauke ta komi ba amma za ta sa a wurɗa cikin jahannama ya Allah ka kiyaye ni. wani hadisi mai kama da wannan shine hadisin Tirmidhi wanda ya karɓo da Bilal ibn al-Harith inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle ɗayan ku yakan faɗi wata magana ta da Allah ba shi da ta kai ko ina sai a dalilin ta a rubuta cikin yadda Allah har ranar da zai gamu da shi kuma lalle ɗayan ku yakan faɗi wata magana ta cikin Allah ba shi da ta kai ko ina amma ta sa a rubuta masa fushin Allah har zuwa ranar da zai haɗu da shi. Bala alƙama yakan ce idan ya rasu wannan hadisi to da yawa hadisin nan na bilal ibn haris yakan hana ni faɗin abin da ni ne ya faɗi a cikin bukhari da muslim hawa yau sai da abu huraira radiyallahu an ya karbo daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira da ya faɗi alheri ko ya kama bakinsa haka kuma tirmidhi ya ruwaito da ingantaccen isnadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa barin abin da bai shafi mutum ba na daga cikin alamun kawon musuluncinsa shi kuma Sufyan ibn Abdullah roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ai masa nasiha wacce za ta wadace ki ba zai sake tambaye kowa ba sai manzo Allah yake masa kace na imani da Allah sannan ka dage yace kai manzo Allah me kafi ji mani tsoro ga rayuwata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen kansa yace wannan wannan shi yasa mata suka kasance masu tsananin kula da abin da yake fita daga bakunan su wani ma in yace yau ana zafi ko an yi ruwa nan take sai ya dawo ya da fari. wani yayi mafarkin malamin sa ɗan rasuwan malamin sai ce gafarta malam ina labari malai ce gani nan an tsaye ni ana yi mini tambaya kan wata kalma da nufaɗi ya ce hala wata irin kalma ce ya ce cewa na yi yau ce mutane na bukatar ruwan sama shi ne ake tambaya ta na ce Allah sanin bukatar bayansa daga cikin manya-manyan ayyukan harshe akwai cin naman mutane wani bala'i ne da shi ɗaya yake fashe haushinsa da shi akan musulmi idan ya kasa harkar ibada bai iya kashe ka ga tariyar lada sai ya kawata maka abinci da rede maka wannan Lada, domin ya sani cewa wuta ba ta cin busasshiyar ciyawa irin cin jiba ce ma ayyukan lada na mutum sai ya kawata maka yanta wani ya ce ma alhassan albasri an ce kana giba ta sai ce masa baka isa yin saka cikin saskan lada ba abdullahi bin mubarak ya ce ni kam inda zan ci naman wani a duniya to sai dai ko in ci naman iyayena don ba wanda nake iya ba ta in ba su ba abdullahi bin wahab al-misri almajirin imamu malik ya ɗora ma kansa cewa duk sadda ya ci naman wani to zai yi azumi in ya ci naman wani yau to gobe zai tafi azumi sai ya bai bari ba sai ce to na san tsara sai to daga yau duk sanda na ci naman wani na ɗora ma kaina zan yi sadaka da dinari guda kusan naira dubu goma sha shida ke abdullahi zubair ke cewa duk wanda ke son barin gizo to ya gwada wannan ga kansa cin naman musulmi yana ƙara zama haɗari idan wanda aka ci naman sana daga cikin mutanen kirki waɗanda aka san su da bada wata gudunmawa ga addini ko aka san su da kamanta gaskiya da da'a ga Allah ko ya kasance malami ne a cikin magadan annabawa waɗanda tarihi ya tabbatar da cewa naman su da gare shi duk wanda ke cin su ba ya gamawa lafiya hadisi ya inganta cewa musulmin kwarai shi ne wanda musulmi suka kusa daga sharrin sa da na hannuwansa ya ku bayan Allah mun waye gari muna duba ayyuban mutane muna manta namu ayyuba muna tsoratar mu mutane Allah ya kama su laifukan su amma ba mu tsoron ya kama mu da namu laifi ka jin mutum na faɗin Allah ya tsare mu da halin wani kuma in ka diba gara halin kowa da nasa da za ka bincika kila bai kula da sallar jami'i ko bai kula da haƙƙin makwabci ko iyalin sama na kuka da shi ko mayaudari ne ko makaryaci ko mutunci ko mai zamba cikin aminci kuma ta tafi da haka shi ya ga wuri suka wani wasu malamai biyu sun taɓa haɗuwa sai su ya ce ma ɗaya gafarta malam wai ko ka ƙirge ayubban mutane ya ce masa eh na samu kamar ayubba guda dubu takwas ya ce to menene maganinsu su ce mutum ya iya bashin sa shekul islam mutane ya Allah ya ji ɗansu na cewa da yawa cikin mutane in za su ci naman wani sai su musulunta da wannan cin naman suka ji ya ce ni ba ni son cin naman wani amma zan faɗa muku halinsa ko ya ce wani ai na kwarai ne amma dai ko ya ce wani Allah dai ya dai masa ko Allah ya shigar da shi ai ka ji abin da yake yana kokarin nuna cewa shi na Allah ne kuma karkenta duk abin da faɗi jita-jita ne ba gaskiya ne ba Allah kuma ba a yaudararsa sai ka yaudari mutane ko ka yaudari kanka abu huzaifa ya rosa hadisi daga uwar mu aisha radiyallahu anha tana ba da labarin kanta yace wata rana na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ka da safiya take tana nuni ga cewa safiya guntuwa ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kin furta kalmar da da an jefa ta cikin gulbe za ta lalata shi yana nufin saboda kazantarta ya kuma ta musulmi kun ji haɗarin abin da kuke aikatawa duk wata kalma ta suka ko tsaye gumi game da ‘yar uwarki musulma kan halittar jikinta ko suturarta ko tafiyarta ko maganarta ko duk wani al'amarin da ya shafe ta to cin nama ne kuma littafin ki azumi da sallah da ladar zaman aure da sadaka shine kike budawa ana ɗiban mata ana mata tarkuta kai tsaye tana can zaman ta gida ba ta ko sani wata kuma idan an zauna ana cike da tsegumi ba ta cewa kala amma kiranta tana jin daɗi watakila ma tana girgiza kai don amincewa ko tana ɗan yin murmushi ko can ba rasa ba tana jefa wata yar kalma tana zaton ba da ita a wannan laifi to a nan laifinta guda uku ne na ɗaya ta yi shiru a kan an yi laifi ba ta hana ba yin shiru kuma yarda ne na biyu ta ji daɗin an ci mutuncin musulmi shi ma wannan haɗari ne na uku ta samu zunubin abin da kai a gabanta ku suna abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi za ku biya alhukka ranar alkiyama har sai akuya mara kaho ta samu damar rama tunin da akuya mai kaho ta mutanen duniya malamai su ma wajibi ne su zama masu hatsara daga cin naman mutane musamman sun wannan haɗu da zagi da cin zarafi wanda yawa malami ya suka cewa shi yana da hujja ko yana da wani exemption an ba shi latin tun da shi mai wa'azi ne sai shiga cikin rigar mutuncin wasu da sunan faɗi gaskiya wani lokaci ma ya kama su da sunayensu ko ya ta su da irin siffar da ake gane su da ita sai yana nuna cewa ya yi nasiha saboda Allah da manzo halin bukatar rayuwarsa sai yake biya ko kushiransa ne yake fashewa ko yana rawa ne da bazan wani wannan kuma baya nuna cewa ana iya yin shiru a bar masu sako da kai da maɓannata su ci gaba da yin abin da ga dama a'a dole ne a yi da siya amma a yi gyara bisa tsare shari'a ba a fashe haushi a kan wanda aka ga dama ko a ci mutunci su kawai don a daɗi ba babu laifi a ce yin kaza aibi ne kuma ga yin haɗarinsa ba a tsoratar da mutane daga yinsa amma ba daidai ne ana kama sunaye ba ya kai musulmi dalilai hudu su ya kamata su sa ka daina cin naman mutane dalili na ɗaya ka tuna kana da bukata ga lalata bai kamata haka sudan dankarin a transfer ɗinta kana aikawa cikin fayil ɗin wani ba dalili na biyu ka sani cewa duk abin da kake yi shi ma za a yi maka shi dalili na uku ka sani girman ka na zubewa duk lokacin da aka san kai ne cin naman mutane ne mai aibanta dalili na hudu wata ka'ida ce ina da kyau musulunta ne cewa albala'u muwakkalin bil wannan ka'ida na nufin cewa duk lokacin da jikin ke furta abu Allah na iya jarabta kai kamar yadda ya jarabci fir'auna lokacin da ya ma annabi Musa ƙarya yace yuridu an yukhrijakum min ardikum bi Musa na son ne ya kore ku da cikin gidajen ku sai da sihirin sa alhalin ko annabi Musa ko da batun zuci Mai nufin korar Fir'auna daga Misra ba shi da wa'azi yake yi fata yake yi a karba amma kuma wannan kalma ta Fir'auna sai Allah ya kama shi da ita sai gashi ya bar gari ya bar fadarsa ya bar dukiyarsa ya yi fitar da babu dawowa wani an damfara ya yaudari wani ɗan kasuwa ya amshi kuɗinsa a ce yana adireshin wata police station a can wani gari sai ya karya cewa shi ɗan sanda ne kuma yana aiki ne a wannan police station za ka a bashi bashi in lokaci ya aje a karɓa aka alince masa aka bashi rance a kan cewa idan lokaci ya yi zai biya a jikin a karɓa da lokaci ya yi wannan bawan Allah dan kasuwa sai an kuma police station da kyakkyawan niyya zai karɓi bashin da yake bi sun sake da wuya ya gama tambayar ɗan sanda cewa wane wane mai kama iri kaza ya kai ma'aikacin ku ne ana cikin haka sai ga ɗan zamfaran nan an samo shi an kawo shi police station akan wani kes na sata lokacin da ya ce in an zo karɓar bashi a zo police station ɗin a karɓa bai zafin cewa za a haɗu da shi police station ba amma kuma albala'u muwakkalun Gilman mantiq sai Allah ya kama shi da wannan magana ta wannan kaida kuma hawaye tana nuna cewa duk sanda kasta saki baki tana zargin wani kana aibanta shi kai kusa kai ma Allah ya jarabce ka irin wannan aibi watakila ma na kai na samu ne har wa yau wannan kaida na nufin Allah na iya jarabta ka da sabanin nufinka ya kama ka da mugun lafazinka kamar yadda ilmi mai gonaki guda biyu wanda Allah ta'ala ya bada labarin sa a cikin suratul kaha idan ku karanta aya ta 32 da abin da ke bayan za ku ga wannan bayani ya ku bayan Allah ne kalilan da shari'a ta halarta a yi maganar mutum saboda maslahar da ke ciki kamar wanda aka zalunta ya halatta ya zo ya ce wani ya zalunce ni haka wurin ba da shaida ko tabbatar da alhaki ga mai shi ko in tantance gaskiyar abin da ya faru saboda dokar Allah ta aikin ta game da ya halarta a bada shaida akan marwaitan hadisi don a tantance gaskiya da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma idan an shawarce ka lokacin da mutum yana aure ko ake son a yi hulɗa da shi to ya zama wajibi ka bada bayani gwargwadon abin da zai biya bukata da tare da ka saki baki kana faɗin abin da ake bukata da wanda ba a bukata haka wajen yin nasiha kamar ka za a ƙwari musulmi wajen ciniki ko ka ga wani ɗan nayin yana da ɗan uwanka zai yaudare shi ko makamancin haka ko ka ga mutum zai yi abuta da wanda zai cuce shi ko kuma ka ga wani jahili yana so ya je wurin ɗan bid'a ya tambaye shi ka tabbatar da shi kuma ta shugaba zai naɗa wanda bai dace ga wani mukami ko na aiki na al'umma duk a irin wannan ya zama wajibi ke nasiha ka bayyana halin wannan saboda a kauce ma aibinsa idan za ka ba da bayanin yadda za a gane mutum babu laifi ka bata cewa ne kurma saboda an sa da kiransa haka sannan malamai sun ce idan mutum bai ɓoye fasikinsa bejin kunyar mutane kamar yadda bejin kunyar Allah to babu laifi a yi magana a kansa musamman idan maganar za ta iya kai ga a gyara ko a hana shi barna ko a rufe wuraren da suke zuwa barna wani malami ya tara waɗannan abubuwa ya ce alƙarfu laisa bi jibatin fi sittatin mutazallilin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahidin sittan wa mustaqbil wa man talaba i'anata fi izalati munkari babu laifi a yi jiba a wuraren shidda wanda an ka zalunta wanda ke bayani wanda ke tsoratarwa wanda ke bayyana fasikanci wanda ke fatawa ke an wani ya zalunce ni ya kamata in yi da wanda yake neman a taimaka masa ne ya kawar da ɓanna ya kai ɗan uwa musulmi idan wani ya zo masa da labarin ɗan'uwanka uwanka musulmi da nufin ya hana wato ya haɗa faɗa tsakaninku to abubuwa guda shidda suka hau bisa kanka na farko kada ka gaskata shi domin annabi ne na biyu kai masa nasiha ka lura da shi hadarin abin da yake yi na uku idan bai karbi nasiha ka ba wajibi ne ka ki shi saboda Allah domin shi fasiki ne na hudu kada ka bari magana ta sai maka tasiri ko ka karbe ta na biyar kada ka ci zuwa binciken maganar da ya faɗa ma na shidda kada ka je ka gaya ma wani domin idan kai haka kai ma ka zamo annabi ne irin hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya hana a ci naman dan uwansa ya zama alhaki akan ubangiji ya iyauta shi da kanka hadisi ne mai kyau sun da ya ruwaito shi daga Abu Darda da haka idan wani ya zo yana yin jiba a gabanka wajibi ne ka dau mataki matakin da sarkin musulmi Umar ibn Abdulaziz ya ɗauka a kai irin wannan shine lokacin da wani ya zo yana ba da labarin wani a gabansa yana cin namansa sai ya ce masa to zaɓi ɗayan biyu ko mu ya ce maka wannan labari mu manta da shi ko kuma ka bari mu bincika idan labarin gaskiya ne to za mu yi ma hukuncin fasiki saboda Allah ta'ala ka in ja'akum fasikun bi naba'in fata bayyana in kuma ƙarya ne sai mu saki cikin hammazin mace in ne. sai mutum ya ce ni dai ranka daɗe na tuba wallahi ban sake ba wani idan ya je ba aka ce masa har tara ne kama bakinka sai ce wallahi duk abin da faɗi gaskiya ne ba gaskiyar labarin ka ake so ba duk abin da ya shafi ka ko gaskiya ne kana son wani ya je ya yaɗa shi Anas bin Malik radiyallahu an ya ruwaito cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji ya ga wasu mutane an yi masu a kaifin ƙarfe suna yaga fuskokin su kirazan su eh tambaya sai aka ce masa su ne masu cin naman mutane suna aukawa cikin mutuncin su za ka yi hatsara kada ka zabo cikin su daga cikin ayyukan harshe akwai yada jita-jita yana daga cikin rashin adalci da muke yi muke yi ma junanmu shine mu rinka faɗin magana da mu ji ta ba ko kuma mun ji ta mu tsaya muka fahimce ta ba a lokacin da mutanen madina suka tashi in tawaye ga sarkin musulmi zai nan mu'awiya suke gwamnan sanar madina sun je wurin malamai neman goyon baya akan wannan tawaye da suke sai suka je wurin muhammad bin ali wanda aka fi da muhammad bin hanafiya kanin sayyidina Hausa'i. sai ta tambaye sai ce me yasa za ku cirin baya ku ga yazid sai su abdullahi bin mutai albalasi yace domin yazid yana shan giya kuma ba ya sallah sannan yana tsallake hukuncin alkur'ani muhammad ya ce musu ni ban ga abin da kuka faɗi ba kuma na je wurin yazid na zauna tare da shi na ga yana tsaye da sallah yana kamanta alheri yana tambayar ilimi kuma yana da zinta sunna sai suka ce ai doriya ne ya yi mata haka muhammad ya ce me yake so gare ni ko da yake tsoro da zai mai biya shi ya sha giya ne a gaban ku inda har kun ga ya sha giya to tare kun ka sha kenan in ko ba haka ba to bai halatta ku shaida akan abin da ku gani ba sun suka ce ba mu gani ba amma wallahi wannan magana gaskiya ce ya aballahu zalika ala ahli shahada fa qala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun yace duk wanda zai shaida Allah bai dai irin wannan shaida ta ku ba ka shaida sai abin da ka gani da idonka ko ka jiya da kunninka ko ka taba da hannunka yana daga cikin ladabban harshe mutum ya zama mai adalci da duk abin da zai faɗi wani in yayi yabo sai ya faɗi in yayi suka sai ya zalunci mu duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba mana jashi cewa mutum ne mai adalci a lokacin da najashi kafiri ne yana daga cikin ayyukan harshe mutum ya saki bakinsa yana magana cikin abin da sani musamman idan lamarin addini yau an waye gari kowa na ganin kansa malami sai ji mutum ya ce ni a gani na ko a fahimta ta ko ban yarda da wannan ba to kai awa bawan Allah ganin ka ba hujja bane ga addini addini hukuncin Allah ne da manzonsa kuma idan ta tabbata Allah ya yanke hukunci da manzonsa to ba wani wanda ya da amincewa yana daga cikin ayyukan harshe abin wasu ɗaliban ilimi suke na yawaita tambayoyi marasa amfani waɗanda ba su ƙara mu mai tambaya ilimi ba su kusan masa da jahilci haka kuma akwai rantsuwa da wani Allah ko rantsuwa da Allah bisa ƙarya akwai abin da wasu iyaye ke yi na koya ma yaran su kashiya da sunan wasa duk lokacin da ka gaya ma yaro wani abu ya isko ba haka nan bane kamar kana koya masa ƙarya ne wani kuma ya zo neman sarki shi kashi ba ne nan daga cikin ayyukan harshe akwai rantsuwar 'yan kasuwa wata tana cikin abin da yake sa shi albarkacin